Amincin Allah da rahamarsa tare da albarkarsa su ƙara sauka ga ma'abota kallon wannan tasha tamu mai albarka. Sunana Zainab Abdullahi. Insha Allah yau za mu yi duba ne akan wasu hadisai wanda suke nuna rashin ko kuma rashin kyautuwan cin haram. Ya zo da hadisi daga Imam Sadiq alaihi salam yana cewa duk wanda yake so a amsa masa addu'arsa to ya tsarkake hanyar neman abincinsa. Ya zo a wani hadisul kudusi Allah ta'ala yana cewa, Babu wata addu'a wadda take da shamaki a wurina, face addu'ar maciyin haram ko kuma wanda yake cin haram. Har manzon Allah sallallahu Alaihi wa alihi wasallam yana cewa, Ibada tare da cin haram tamkar gini ne akan yashi. wani mutum ya zo wurin annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi yake ce masa yana so a riƙa amsar addu'arsa sai manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce masa to kada ya sake ya bari haram ya shiga cikin cikinsa ya zo a wani hadisin cewa mutum yakan yi addu'a allah ta'ala ya amsa amma saboda wasu zunuban da ya aikata sai su zamo shamaki daga biyan bukata ya zo a cikin wata addu'a a cikin littafin Du'a Ukumel inda ake cewa, Ya Ubangiji, ka gafarta min zunubaina wanda suke tsara addu'a, wato suke hana addu'a karbuwa?' A wani wurin kuma aka ce, Ya Ubangiji, don izzarka kada ka bari mummunan aikina ya shammace min addu'ata. Insha Allah iya abin da za mu iya kawowa kenan a daidai wannan lokacin. Sannan kar ku manta ku biyo mu a shiri na gaba domin jin da me muke tafe da shi sannan kar ku manta ku danna subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun sababbin shirye-shirye na da ma wasu sauran shirye-shirye wanda muke gabatarwa a cikin wannan tasha tamu mai albarka. Assalamu alaikum wa ta'ala wa barakatu.